da hudu ba karantar da mu a takaice insha Allah shine tunatar da mu wani yini wanda muke tinkara wanda budda za a yi wannan yini da ni kuma za a yi shi da kai har sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu wannan yini bayan yabo da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala hudu ba ta fara kiran mu ya ko mutane ku sani akwai wani yini da zai zo nan gaba fa ran da za a share wannan hasken rana ranar da taurari za su gurɓace ranar da koguna za a kwashe ruwansu za su kafe ranar da za a tafiyar da duwatsu ran da za a bar dukiyar da aka fi so ba mai so ran da za a tattara namun daji da na gida guri ɗaya ba ruwan kowa da kowa ran da ake rura wutar sa'ira ran da ake kusanto da wuta da aljanna zuwa ga bayin Allah na kwarai a wannan yini in ya zo fa kowa ya san abin da ya aikata ba sai an mai bayani ba ya bayin Allah wannan yini shi ne yinin da Allah yake haɗa mutanen farko da na ƙarshe guri ɗaya a fili ɗaya a rana ɗaya a lokaci ɗaya kowa zai bayyana gaba ga zatin Allah Rannan ran nan za a kusanto da waccan rana kusa kusa da kawunan mutane za ta kasance ba ta wuce kilomita uku ba a yanzu kuwa fa zafin ranar nan da kake ji bawan Allah yadda kake jin tana ko ɗin nan to waɗanda suka san tsakanin duniyar nan tamu da rana sun ce akwai kilomita dubu dubu miliyan dubu ɗari da hamsin miliyan dubu ɗari da hamsin tsakanin mu da ita a yanzu haka duk wannan zafin nata idan Allah ya kai mu ran alkiyama za a aje ta ne in bai wuce kusan kilomita uku tsakanin da kanka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan rana alkiyama ta zo ana kusanto da wannan rana izuwa ga bayin Allah har ta kasance ba ta wuce mul biyu ko mul uku ba tsakaninta da su ran nan za su soye kamar yadda ake soya nama ko ba damar mutuwa an gama mutuwa fa ga baki ɗaya ran nan jibi zai lullaba mutane gwargwadon iyakar aikinsu wani jibin shi sai ya kama shi har gurin alwala wani saboda kwararar jibi sai ya kawo mai gwiwa wani saboda kwararowar jibi sai ya kai mai maɗaurin wando wani ma sai ya zamo an mai linzami da jibin shi iyakar linzami ya bawan Allah yi tunani cikin zuciyarka sifanta kuma ka suranta akwai ranar fa da take tafi gare ka take tafi gare ni ran da za a tayar da kai za a tayar da ni daga cikin kabari mala'ika ya ta sauƙeyarka zuwa ga taron tashin alkiyama kasance a wannan lokaci yi tunani irin damuwa da tsananin da za ka tsinci kanka a wannan lokaci daban firgici za kuma a ji a tsaye da kai ne gaba ga zatin Allah Allah zai maka waɗannan tambayoyi ashe ban ni'imta ka da ƙuriciya ba ina ka tafiyar da wannan ƙuriciyar sanda aka haife ka ko shekarar da aka haife ka an haife ka tare da waɗansu wa'yansu ko shekara ba su yi ba suka koma wa'yansu ‘yan watanni suka yi suka koma wani maran da ya zo nan ya koma kai ko Allah ya wadata ka ya albarkace ka har ka girma har kai hankali ya ka tafiyar da wannan ƙuriciyar sai ka yi ma Allah bayani Allah ya tambaye ka ashe bai raya ka ba ta ina ka tafiyar da wannan rayuwar nawa ka sayo rayuwar ne nawa ka sai gaban da aka yi maka to sai kai ma Allah bayani yadda ka tafiyar da rayuwarka Allah zai tambaye ka ashe ban azurta ka da dukiya ba yi bayani ina ka samo ta kuma ina ka kashe ta Allah zai tambaye ka ashe ban girmama ka da ilimi ba ashe ban girmama ka da ilimi ba ya kai amfani da wannan ilimin sai fa Allah ya tambaye mu waɗannan abubuwa sifanta cikin zuciyarka bawan Allah yau ga ka tsaye gaba ga zatin Allah a waccan rana ana kirgo maka irin waɗannan ni'imomi da Allah ya maka kuma ana jiran amsa daga wajenka wacce amsa ka tattala wacce amsa ka tanada da me zaka kare kanka a wannan rana kada ka manta fa ya kai bawan Allah yanzu a wannan rayuwa ta duniya yau a ce an kawo ma sammaci alƙali yana kiranka zuwa kotu ranar kaza ga watan kaza dan ka amsa wata fatawa ko kuma wata ƙararka da aka yi zuwa gaba gare shi ya kake ji a cikin zuciyarka sai ka kwana kawuni kana tunanin wace irin amsa zan bada in aka yi min tambaya kaza in ce kaza a'a wannan ba ta yi ba kaza ya kamata in ce har ma wani lokaci sai ka nemi ina ƙwararren lauya wanda zan sa gaba ya taimaka min wajen amsa min waɗannan tambayoyi duk da fa je kama ko da shari'ar ta bada kai ko da baka yi nasara ba duk ɗan abin da za ka rasa bai wuce kuɗin tara ba bai wuce a yi tara ka biya ba alƙalin nan ko mutum ne irin ka mutum ne wanda yake mai tunani irin naka mai ɗabi'u irin naka to in ka tuna irin wannan duk sun aka ce gasan maci ana kiranka kotu sai ka ji ka ya ɗan yi ras sai ka yi tanadin irin amsoshin da za ka ba alƙali to me kake tunani in sun da za a kira ka garba kotun Allah sanda za ka tsaya gaba ga zatin Allah alƙalin nan ko ba mutum ba ne ka ya san ɓoye da bayyananka ya san abin da kai kuma ran nan shi ke hukunci domin ran nan mulki hukunci ga baki ɗaya hannun shi yake shi ke hukunci ga kowa da kowa tunda wannan rayuwa da za ka yi gaba ga zatin Allah wace amsa ka tattala kana kwana tunani in an tambaye ka ga amsa da za ka bada ko ko kana kwana baka irin wannan tunani tunda abin da za gaban ka na tunkar gaba ga kotun Allah gaba ga zatin Allah a wacce za a yi maka waccan shari'a ran da ba ka da damar ɗaukar lauya ran da wanda yake ma shari'ar na ya san abin da kai boye da bayyane don haka ka tattali amsa tun yanzu inna na kai kurakure kuma ka yi ƙoƙarin gyarawa ku sani ya ku bayin Allah tun daga ran da Allah ya halicci ɗan adam babu abu mafi tsanani wanda mutum ya fi firgita shi wanda mutum ya fi jin tsoro kamar ranar mutuwa to wallahi mutuwa ita ce mafi sauƙi daga abin da zai biyo bayan ta har in mutum bai tattali amsa ba har in mutum bai yi imani ba hakika za su haɗu da wulaƙanci a waccan rana hatta lokacin da za a yi musu linzami da jibinsu kuma ku sani wallahi in mutum bai sha wahala yayi yi jibi domin ɗaukaka addinin Allah ba to babu shakka gobe kiyama zai yi jibi zai sha wahala a wancan rana ku lura da wannan ya ku bayin Allah ku lura da wancan tsawon lokaci da za mu ɗauka a wancan guri mu tattali alkhairi a waɗannan ƴan kwanukan kaɗan don mu ci ribarsu a waccan doguwar rayuwar don mu ci riba a wancan lokaci ku mu yi guziri yanzu muke da damar yin guziri kada mu bari lokacin ya kubuce mu yi tattali akwai tafiya mai tsawo gabanmu tafiyar da in an tafi ba ba a dawo a ce ga yanda aka yi yi guziri tun kana shi da juna ku sani wallahi ba za mu dawwama a wannan duniya ba yanda magabatanmu suka wuce mu ma haka za mu wuce tun da kake baka taɓa ganin wani mutum wanda ya dawwama ba da haka duk abin da kake takama da shi na kuɗi na mulki na wa ilimi na iyawa na gwaninta na ƙarfin to an yi masu irin wannan dubu dubata sun wuce kila ma har kasan wasu azaba kai kai wailun a gare mu wailun a gare mu mu mutane masu takaita masu rafkana an aiko mana annabin ƙarshe fa ana aiko annabawa aka ce to na ƙarshe ya zo me ya rage kuma tafiya fata kusa kenan an saukar mun da alkur'ani ya bayyana mana komi dalla dalla an mana bayanin abin da ke cikin shi an faɗi mana waccan rana tana tafi an faɗi mana irin tambayoyin da za mu fuskanta a waccan rana da irin tsananci tsanancin da za mu ci karo da shi a waccan rana amma har yanzu muna na rafka ne har yanzu muna nan ba ma tunanin zuwan wancan yini har Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lokacin hisabi yana kusantowa mutane amma kuma suna cikin rafkana suna cikin wasanni babu wani wa'azi da zai zo musu daga ubangijinsu wanda bai dace da son zukatansu ba sai sun ji shi kamar wasa ake yanda ka sun shafa labarin shuni muna karanta alkur'ani ya ko bayin Allah amma ba ma lura da me alkur'ani ke karantar da mu ba ma lura da mafi yawan abin da muke da alƙwari ke karantar da mu bare mu aikata bare mu yi guziri na tafiya na tafiya la'ira Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace to ku sani ya ku bayin Allah babu abin da ke tseratar da mutum a haɗarran irin waccan rana face wanda ya mata ya makan shi hisabi tun kafin ranar da za a yi mashi hisabi ya rika auna maganganun shi da ayyukan shi kafin ranar da za a yi mashi awo hudu ba ta biyu bayan yabo da godiya ga Allah baraka wa ta'ala ta ci gaba da caya ko bayan Allah kowane ɗaya daga cikin mu yana ƙoƙarin ya kau da kan shi daga zafin rana zuwa inuwa a wannan rayuwa ta duniya wani ma ko masallacin juma'a za a ga yi ƙoƙari ya zo da wuri ba don komi ba don ya samu inuwa musamman irin wannan lokaci da ake garjin ranar nan ranan nan fa da muka ce ta kai tsawon kilomita mil mil dubu ɗaya da ɗari biyar tsakaninmu da ita yanzu haka amma ji zafinta to ya mun taɓa neman tattalin wata inuwa ta gobe kiyama wacce a wannan lokaci ranar tana kusa da mu ne wanda bai wuce kilomita uku ba yau in ka ga mutum cikin zafin rana yana kai da komo musamman tsakiyar rana kai da kanka za ka rikace mai ka tausaya ma kanka mana ya kake ta faman yawo cikin zafin ranan nan ya kake zaune a rana to mu muna tausaya wa kawunan mu kuwa a waccan ranar da babu wata inuwa sai inuwa al'arshi muna neman aikata aikin da Allah zai yarda da mu a sa mu karkashin inuwa al'arshi a waccan rana ran nan fa babu wata inuwa sai inuwa al'arshi. ya bayin Allah mu yi ƙoƙarin tausaya makawunanmu mu nemi shiga inuwa al'arshi da aikata ayyuka na kwarai shi ne zai kare mu kurin daga zafin rana a ranar alkiyama mu riƙa yi wa kawunanmu hisabi mu riƙa yi wa kawunanmu hisabi mai sauƙi domin Allah Ta baraka wa ta'ala zai mana hisabi gobe kiyama in mun yi kawunanmu mai sauƙi a mana mai sauƙi in mun tsananta kuma tsananta muna duk yadda muka kai ga kauɗin baki da iya magana to a ranar alkiyama fa ba da wannan bakin zamu kwaci kawunan mu ba a ran nan Allah ya ce ana kulla bakunan mu ne gaban mu ne Allah yake magana da su a wannan rana har Allah ya ce akwai wani ne wanda in ya zo ran nan da harsuna da hannaye da ƙahahuwa za su ba da shaidar duk abin da an ka yi da su da inda an ka je da su wani guri Allah yake cewa idan Allah ya kai mu gobe kiyama za a rufe mana waɗannan bakunan abin da zai yi magana shine hannayenmu da mu za su faɗi inda muka je da su da abin da muka taɓa da su da idanuwanmu da kunnuwanmu za su faɗa abin da muka kalla da su da abin da muka je da su wani guri Allah ya ce ran da za a tayar da makiya addinin Allah a kora su zuwa ga wuta tawaga tawaga har su kai ga shiga wutar a ran nan babu abin da zai shaida a kansu face jinsu da ganinsu da fatun jikunansu za su faɗi duk abin suka aikata ran nan ne za su ci ya ku ji mu dan me kuke ba da irin wannan shaida alhali kuma wata tare za mu sha za mu shata sai su ce Allah ne ya muna izini da mu yi magana wanda yake sa komi ya yi magana ya ku bayin Allah wallahi mu kiyaye waɗannan gabbai namu hannaye ƙafafuwa idanuwa kunnuwa bakuna ba sai muka yi ba ba haya muke biya ba ba mu muka halitta maka wannan mu ba to Allah da ya ba mu su ya ba mu su ne matsayin amana zai tambaye su gobe kiyama mun ci amana ko mun tsar amana wallahi mu tsar amana Allah ta waɗannan gabbai namu mu aikata aikin alkhairi kada mu aikata aikin ma'asi da su mutuna akwai ran da za a tambaye su ran nan kuma za su yi magana ba ma waɗannan gabbai na jikinka ba hatta wannan ƙasa da muke takawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za ta ba da shaida akan mu gobe kiyama ya ce yawma hadisu aka baraha bi anna rabbaka awhalaha ran Rannan kasa za ta ba da labarin ta ubangiji yayi wahayi zuwa gare ta ta yi magana ya bayin Allah kuma tsara waɗannan ababe mu yi kokari mu ci nasara mu ci riba mu yi kokari kuma mu tsara amanar da Allah ya ba mu ta waɗannan gaɓai domin mu tsira gobe kiyama kyakkyawan tsira Allah ka sanya waɗannan gaɓai namu su yi shaida a kanmu ta alkhairi kada ka sanya su ba da mummunan shaida a kanmu Allah tabaraka wa ta'ala ka bamu gidan aljanna ka bamu lafiya da zama lafiya da karuwa arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba kasar mu lafiya da zama lafiya duniyar musulmi ga baki ɗaya Allah ka ba ta lafiya da zama lafiya da karuwa arziki da kwanciyar hankali ya Allah duk inda musulmi yake a duniya Allah ka ba shi lafiya da zama lafiya Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara muna aikin da za mu aikata ya kai mu gidan aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara muna aikin da za mu aikata ya kai mu gidan aljanna gobe kiyama ibadallah aqulu qawli hadha wa sakabtu wa lakum qumu ila salatikum yarhamukumullah الحمد لله الذي لا يغفر الذنوب إلا هو وإن يمسسك الله برد فلا كاشف له إلا هو wa in yamsasaka bi khairin fala qarala li ahadin alayka illa hu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd fa ya ayyuhan nas hunaka yawmun ash-shamsu fihi quyirat wan-nujumu fihi qadarat والكواكب من حوله انتشرت والبحار فيه سجرت والجبال سيرت والإشار أقتلت والوحوش فيه حشرت والجحيم قد سئرت والجنة فيه قد أزلفت علمت كل نفس يومئذ ما أفرضت عباد الله إن هذا اليوم هو الذي جمع الله فيه الأولين والآخرين وبرز الجميع لله واحد القهار ثم أدنيت فيه الشمس من رؤوس القلائق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون حتى تكون قيد الرمح حتى حتى تكون قيد الميل أو ميلين wata saharohom wata saharohom shamsu fa nuna fil gar fil arqi bi qadari a'malihim wa minhum may ya'khuzuhu ila aqibai wa minhum may ya'khuzuhu ila rukbatai wa minhum may ya'khuzuhu ila haqawai wa minhum may yuljimahu ilijaman fa ya ibadallah taqayyal nafsaka fatawaham wa tasawwar fi nafsika anta kharajata min kabarika وساقتك الملائكة إلى أرض المحاشر وشعرت بهذا الكرب الشديد وبهذا الهول الفظيع وأنت واقفا بين يدي الله يسألك يسألك هذه الأسئلة ألم أنعم عليك بالشباب فبما أبليته ألم أمهلك من الأمر فبما أفنيته ألم أرزقك المال فمن أين اكتسبته wa fi ma anfaqtahu alam akramuka bil ilmi fama za amilta bi fa kaifa taraka yawma izin wa huwa yu'addidu alayka in'amahu wa faralahu alayka wa ma'asiyataka ilayhi la tuhsa wa la tansa ya ibadallah law a ila ahadikum ilanan bil hurudi ila al mahkama li sama'i da'awa marfu'atun alayhi فلا بد أن يتفكر فيها ليلا ونهارا ويتهم ويهتم بها شديد الاهتهام ويسأل عن المحامي البارئ ليدافئ عنه ما أن خسارتها لا تتعد إلا لا تتعد غرامة المالية غالبا والقال الذي يحكم فيه بشر لا يملك لنفسه ردا ولا نفعا عباد الله فما بالكم بالمحكمة الكبرى التي يكف بين يدي رب الشعرى والقاري فيه هو مالك الديان كما قال الله تبارك وتعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم ثم قال جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار والناس في هذه المحكمة ليسوا ألفا ولا ألفين بل إنما الناس جميعا اعلموا يا عباد الله أنه لم يبق لبن آدم شيئا منذ خلقته منذ خلقه الله أشد عليه من الموت ثم الموت أهون مما بعده إن لم يؤمن وإنهم لي وإنهم ليلقون من الهول ذلك اليوم الشديد حتى يلجمهم الغرق حتى إن السفن لو أجريت فيه لجرت كما روي إمام الطبراني في الألف في الأوسط بإسن جيد وألموا أيضا أن كل إرق أن كل أرق لم يخرجه التعب في سبيل الله فسيخرجه شدة في يوم القيامة فتؤبروا يا عباد الله في طول هذا اليوم وشدته وأمل الخير في أيام الكسار لتربه في أيام الطوال ربحا, ربحا لا منتهى لها وتزودوا للرحيل وتأهبوا للسفر البعيد فألموا أنكم لستم بمقيمين وويل لنا ثم ويل لنا أيها المؤاشر ثم ويل لنا نحن معاشر الغافلين قد أرسل إلينا خاتم النبيين وسيد المرسلين وأنزل علينا كتاب مبين وأخبرنا ما فيه من أوصاف يوم القيامة وشدائده ثم بين غفلتنا حتى قال الله ربنا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلتهم مؤردون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدس إلا استمعوه وهم يلعبون ونقرأ القرآن ولا نتدبر معانيه ولا ننظر في كثير ما نواجهه من شدائد يوم القيامة اعلموا يا عباد الله أنه لا ينجو من أقطار هذا اليوم من من أقطار هذا اليوم أحواله وشدته إلا من حاسب نفسه في الدنيا قبل يوم الحساب ووزن أقواله وأفعاله بميزان الشريعة اللهم اجعلنا منهم الحمد لله الذي لا إله لمعبود بحق إلا هو وهو لمشكور الذي لا يشكر على السراء والرداء إلا هو هو الرحمن الرحيم الذي لا يقصد بالركوع والسجود إلا هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد عباد الله أحدنا يؤسر الذل على الشمس في حياته الدنيوية fama balukum bi zillil arshi yawmil qiyama wa idza ra'aita rajulan yasiru fi shiddatil harri fi waqti zahira taqulu lahu ala tarham nafsaka fa kayfa la nurahhimu anfusana fi harri shamsi yawmil qiyamah فنعمل الأعمال الصالحة التي يرداها ربنا كي نستزل بذل عرشه يوم لا زل إلا زله عباد الله احرصوا على الأعمال الصالحة التي تقيكم من حر الشمس يوم القيامة يوم يحاسب الله عباده حسابا يسيرا أو شديدا يوم يختم الله على أفواههم وتنطق أركانهم كما قال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقال جل وعلا اليوم نقتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ثم قال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون عباد الله واتقوا الله يا عباد الله واتقوا الله في الجوارح ولا تصعوا بها إلا إلى المعاصي بل اجعلوها تأمل الطاعة لله fa innal jawariha sawfa yantiqu sawfa tantiqu wa tukallimu bima amilat biha wa bima amilat biha wa hadha laysa bi ajabin li anna al arda allati jamida sawfa tatakallamu wa tukbiru bi kulli ma hadasa ala zahariha iz qala allah tabaraka wa ta'ala yawma idhin tuhaddisu akbaraha bi anna rabbaka aw alaha allahumma ja'al hawasina وجوارحنا شاهدا لنا بالخير ولا تجعلها شاهدة علينا بالشر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين